daga cikin bakaken labarai da suke zo mana a wasu lokutan akan ba mu wasu labarai waɗanda sukan kusa su zama kamar a mafarki yayin da hankali yakan nemi ya karyata faruwa wannan abin shin ko zai yi haka ta kasance a wannan duniya idan wani mutum ya aikata wani abu na rashin imani akan wani dan adam wanda ba su da wata alaka ta jini haka kawai ya masa ta'addanci ya kashe shi ya sassara shi ya binne wannan yana tashin hankalin mutane har mutane su rika mamaki suna tunanin ta za a yi ma haka ta iya faruwa ta za a yi dan adam ya iya aikata wannan to mamakin ka zai girmama bakin cikin ka zai karu sosai zaka ji kamar ka haɗi zuciya ka mutu idan aka ce da kai ga wani mutum saurayi matashi ya kashe mahaifinsa wanda ya haife shi ya sassara shi ya yi gunduwa gunduwa da shi sannan ya gina rami ya bani sai dai mamakin ka zai kawo idan ka tuna da cewa Allah subhanahu ta'ala ya alƙawarin cewa sai ya cika wutar jahannama da mutane da aljanu daga cikin mutane akwai waɗanda tun suna cikin uwarsu aka rubuta musu taɓewa da asara tuni Allah ya hukunta cewa ƴan wuta ne babu wata alama mai girma da ɗan adam zai nuna cewa shi ɗan wuta ne tun a duniya sama da ya aikata irin wannan mugun laifin akan wani balle kuma akan mahaifinsa tsino tsinuwar Allah mai bibiyar juna har zuwa tashin alkiyama ta tabbata akan wannan matashi da aikata wannan abin da shi da ire-irensa bari mu gabata muku da tsokacin Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna game da wannan bakin labari mai tada hankali wanda ya faru a jihar Neja wannan ɗazu ya faru a jihar Neja na san ana ji a haka su wannan za su yi cikin wani mummunan labari a unguwar barikin sale sabo da ke mina inda wannan da kuke gani an sa masa hankwa wani matashi ne da ake zargi mai suna muzammil da kashe mahaifinsa ya mai gunduwa gunduwa ya binne shi a nan cikin gidansu nan cikin gidansu ne a nan barikin sale da ke mina babban birnin jihar neja kun ga kabarin da ya haka ya birne kamar yadda ake zargi yanzu ga jama'an tsaro sun kashi ne ya nuna inda ya binne shi kuma aka haƙo a ga ma mahaifin gunduwa gunduwa mahaifin tun shekaran jiya ake ta nema kamar yadda mazauna unguwar suka bayyana wa limamin tsalle daya cewar ana ta neman sa ba a gani ba a bincike kenan na 'yan sanda ya zarfafa har ya gano wannan lamari akwai wata amaryar baban da ita ma yanzu a take fuskantar tuhuma wadda su tare suke zama wannan gida duk da dai wani labari ya ce ta je biyan kudin wuta ne lokacin da abin ya faru to kun ga kabarin kenan da ya kunci ramin da ya haƙa ya binne baban nan cikin gidan kenan subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah Allah ya kawo mana ƙarshen wannan irin masiba yanzu wannan faɗa ne fa kashe uban ya mai gunduwa gunduwa ya zo ya binne shi a cikin gidan kowa ɗafa ka haifi ɗa maganan falata ƙullahuma uffin bata mata so ba yanzu ɗan da yana iya kai ma uban shi haka wacce irin mu'amala kake tsammanin ya uban kafin uban ya rasu ya kai matakin da ya ɗauke shi al'ummar da aka waye gari uba yana iya ɗa yana iya tasa uban shi ya kashe shi ya daddatsa shi eh to kuma gobe a iya zauna da irin wannan kaji ana maganin cewa shugabanni shi fa ba a kashe shi ba fa wani haƙƙi ne yake ganin ya kamata a bashi an ƙi bashi shi ya ji ya kashe uban shi sai kuma ya zauna sai ya ce ai shugabanni a zalume ne in malamai za su fito su faɗa ma mutane gaskiya su faɗa musu su daina biye wa mutane abin da suke so in za a dawo a gyara kalas kawai a gyara shekaran jiya fa sako ne muka bayar daga nan jihar kaduna a kai shi kebi kudin motar da aka yi za a ɗauki sakon naira dubu uku uku wayanda aka je za a karɓi sakon a hannunsu direct aka sa sakon daga nan kaduna zuwa jiga wayanda aka je za karɓi saƙon sai suka ce wai saƙon ya biyo ta kwanta gora ne saboda haka daga can tunda su wayanda za su karɓi saƙon ba a faɗa musu ba sai aka ce wai mai mota ya ce wai shi shi a kwanta gora ba zai ƙara je gaba saboda haka daga jega sai an sake biyan naira dubu huɗu daga kwanta gora sai an sake biyan naira dubu hudu kafin a saƙon ya ƙara je gaba duk wanda kaga bai yi zalunci ba gwada shi ka gani sai da in bai samuwa ba damar zaluncin ba shinkafa ce fa muke zo muna rabawa fa talakawan nan ba su da karfin hali da tausayi da imanin iso iso kai ka samu to bari in daga ma ɗan uwana shi ya samu kaɗan ɗin da na samu sai mutum ya karɓa ya sake zuwa ya je biyu layi ya kuma me ya karɓa ya karɓa nashi haƙƙin ya karɓi haƙƙin wa saboda haka kuma duk yana ganin wannan shi ba zalunci ba ne. a shugabanni ne kadai in suka yi zalunci nasu zalunci shine wa ne zalunci saboda haka malaman da suke maganan a dawo da subsidy wannan maganar su dina wa mutane ita ba magana ba ce mai yiwa su faɗa wa 'yan ƙasa abin da zai yi maganan a dawo da subsidy wannan maganar a batta na rantsi da Allah ba wanda zai isa a dawo da subsidin nan in mutane za su nemi hanyar da za su raya a nema kuma wani abin namu haddasan zuciya kamar da bangaranci ai mun magana ta gaskiya ta zo ko kan waye yin ta miki a wannan shi wannan ba sawun barawo ya taka ba abubuwa da dama shi nakun da ya tafin shekara takwas abubuwa da dama ba shi ya damejin ya tafi ba kafin wannan ya zo ya cire tallafin man fetur waye ya mai shimfiɗar da ya fara cire tallafin wasu abubuwa ba shi ba ne ba shi wancan din da ya tafi ba da kuka ce shi ne mai gaskiyan ba shi ya zo ya cire tallafin kalanzir ba me yasa ba ku yi zanga-zanga ba lokacin da ya cire tallafin man kalanzir ya fi karfin ku kuyi girki da shi kuka koma gawai an yi haka ko ba haka ba ba shi wannan kafin ya zo ya cire tallafin man fetur waye ya cire tallafin gas ba wancan shi ya cire ba me yasa ba ku yi zanga-zanga ba saboda ya cire tallafin gas ku je ku bincika kamfanin nika manya da hotel-hotel da manyan motoci matsalar da suka dinga samu saboda an cire musu tallafin gas ya ba ku yi zanga-zanga ba lokacin kun ce sai an dawo da tallafin kasan magana na yanzu ba za ta yi wani daɗi ba yanzu a tuni ko ta ma daɗi ko kar ma daɗi ba gaskiya nake faɗa ba da wancan ɗin ya cire an yi kuma ba waye ministan mai a shekara takwas ba shi wane ministan mai a shekara takwas eh wadda eh? duk mafi yawancin matsalolin da muke ciki yanzu ba wai fa yanzu ba ne matsalolin suka faru fa dama matsalolin a yi akwai su ka je ka bincika bashin nawa ya ciwo kafin ya bar ƙasar kusan bashin tiriliyan tamanin ya ciwo mana ya tafi kuma uwar mai ya tsina na mana eh da ya zo ya ƙara kuɗin man fetur ai cewa kuka kun yadda shi yana da gaskiya aiki za a mai 'yan ƙasa an yi haka ko ba haka ba kuma dafa shi ikuka kuka ice in aka baku kuna siyan man fetur ya wuce naira hamsin an fa cuce ku ba to shi me ya tafi ba cuta ya ma ƙarawa fi ya tafi yanzu da bodojinmu ke rufe don Allah waye ya yi shimfiɗar rufe bodojin nan shine na rantse muku da Allah da wannan ya samu bodojin nan a buɗe wallahi ba zai iya rufe su ba saboda dinda muka tada kura muka ce za a rufe buda ne saboda shi ba dan nan bane ya zo da bala'i to dole a saurare mu to amma namu ya zo ya fara kullewa kuma daga ran da ya zo ya samu shinkafa ba ta kai dubu goma ba yana kullewa daga ranar muka shiga bala'in abinci an yaka ko ba haka ba an yaka Allah ce mana ya wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu min in wasu mutane kada ya sa ku ki musu adalci ku yi adalci adalci shi zai kusanta ku zuwa gawa zuwa ga tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. wannan su ne ababen da suke faruwa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ya kuma samu gama da shi sa na faɗa ranar nan na ce yanzu duk malaman da suka zo suna a bannan cewa wai a gwamnatin tarayya ta turo da tirelar shinkafa ashirin ashirin to me za ta yi na ce shi nakun da ya tafi mai taba turo muku da shi ko ya taba turowa na ce ai kuna da gwamnoni a jiha da gwamnatin tarayya ta turo su gwamnoninku na jiha nawa suka kara suka ci a baku kuma wannan magana subsidin da ake magana ai kowa ya yadda cewa suna benefitin da abin ko da gwamnatin tarayya kun taba ganin har ta lokacin da ake magana a baya da na yanzu kun taba ganin gwamnonin nan sun taru sun yi mitin sun ce ba su yadda ba a cire subsidin nan saboda yana cutar da su. kun taba gani to in za a taro a gyara a taru a gyara halas shi kenan In ba za a taro a gyara ba za a yi ta kwane-kwane to shi fa dai Allah ba fa bin mutane zai ba wanda duk bai shirya ya ba Allah ba bangaren da kuma Allah ne zai haƙura ya dawo ya bi ka ba kai kana bawon shi wallahi ba zai yi ba kuma in kaga Allah na jarraba mutane da matsaloli don su koma zuwa ga Allah sun ki to a ɗayan uku ne ya faru Allah ya ce walakin ƙasar ƙulubuhu zukatan mutane ce ta bushe sannan nabi wa zayyana lahum shaytanu ma kanu amalu sai shaidan ya kawata musu duk wani mugun aiki kuma sai ya biyo ba tunda zuciya ta riga ta yi ta bushe ina rantsi muku da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu ginshiki billahi allazi la ilaha illa kaga dai babu rantsuwa mu akkada sama da wannan ku na rantsi da Allah ba za mu taba samun mafita da sauki ba sai mun koma zuwa ga Allah in kuma akwai wani mai wata hanya akasin wannan muna jiran ya kawo ta khalas shikenan an gama